alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi wa mawala wa ba'd yau ranar lahadi wanda yau watan jumada thaniya yana da kwana biyu alif ɗari hudu da talatin da tara hijiriya kuma ya goma sha tara ga watan biyu dubu biyu goma sha takwas miladiyya a wannan karatu namu da muke gabatarwa na tafsirin ma'anonin ayoyin Allah subhanahu wata'ala da muke a masallacin Alhaji Ali Sabon Kuɗi da ke unguwar Dala a jikin dutsen Dala a birnin Kano Najeriya muna aya ta 67 ko 68 a cikin suratul Furqan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظلمون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا علينا صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تهية وسلاما خالدين فيها حصنت مستقرا ومقاما Ubangiji <clears throat> ya والذين لا يدعون مع الله إلها آخر bayan Allah mai rahama su ne waɗanda ba sa bautawa wani Allah daban tare da Allah in ku su bautawa Allah su bautawa wani ba to min babu aula kuma ba za su bautawa wani su kyala Allah ba ba sa hada Allah da wani ba sa barin Allah su bautawa wani kuma aka yi ta'abiri da la yad'una domin a faro daga aqall ashal anwa'il shi shine ibada da addu'a wanda akwai fannin addu'ar da ko roƙon da ya halatta ka yi wa wani Allah kamar ka roƙi mutum a abin da yake da iko a kansa to akwai kuma wanda yake bai halatta ba wanda shi ne abu mafi sauƙi da mutum zai iya faɗawa cikinsa na shirka to sai aka fara da shi wanda an san cewa kasan na sama ma kuma ba zai shigo ba bayan da za a ce ba su ɗaga hannu sun roƙi wani ba ma roƙon da bai cancanta ba kuma ya za a yi su masa sujada ya za a yi su ɗauki wato wato ya za a yi su ɗauki sifofin Allah su bashi wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi ba sa kashe rai da Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai dai in wannan ran ta cancanci a kashe ta a wancan lokacin da ayar ta sauka ba a saukar da ayoyin kisasi ba amma ayoyin kisasi sai a Madina ta saukar da su وكتبنا عليه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب واتو abin da mutum wanda ya cancanta a kashe shi shine wanda ya kisa domin aka kashe wa mutum dan uwa tun a jahiliya to ya halatta abu wannan wanda ya kisan a kashe shi bal ma za ku zo ku nema a baku shi ku kashe shi ko kuma ga ta tsiya ga ta arziki kamar yadda ya faru tsakanin banu bakar da banu taghlib kamar yadda ya faru tsakanin a yakin harbul masus kamar yadda ya faru da banu abbas da banu zubiyan a yakin dahis wal gabara da sauransu suna zuwa ne su ce a ba mu wani mu kashe shi kun ga a lokacin ya cancanta a kashe shi da ya yi kisa shi sa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da sakon musulunci akwai abubuwa da yawa da aka tarar da larabawa a kansu ba a kuma rushe su ba sai aka tafi a haka har sai da a hankali gradually yau da gobe yau da gobe ana kawo wannan ana kawo wannan har shari'a musulunci ta cika sannan Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wala yasnu ba kuma sa zina mun faɗi zina da illolinta ta abubuwan da take haifarwa wa man yaf'al dhalika yalqa athama duk wanda ya aikata haka to yalka athama zai haɗu da ukuba ko kuma zai gamu da bankashi ko kuma zai gamu da wani kwari a cikin wutar jahannama da yake sunansa atham to lafazin athama al-athamu al malamai suka ce Abin da ake nufi da al'asamu shine al’iƙabu wato uquba kenan in aka ce al'asam ana nufin al'uquba wannan shine abin da yawa daga cikin malaman lura suka tafi a kai don haka ubangiji da ya ce wa manya fa’al zalika yalka a asama duk wanda ya aikata haka zai gamu da uquba zai gamu da asam abinda ake nufi da asam din shine al'uquba al'imam ibn ashur Allah ya ji kansa da rahama a cikin at-tahrir tanwir yake cewa wal kalmar al bi fathil hamzati al dama fataha ake mata a abinda ake nufi shine jazaul ismi idan mutum ya yi ba daidai ba sakamakon da ake masa shi ne al'afamu an fahimta sakamakon da aka yi wa mutum saboda ya yi ba daidai ba shi ake kira al'afam alawaza ne alwabal kamar dai yadda in aka ce alwabal da annakal da annakalu da alwabalu duka suna nufin ban kashi a ba mutum kashi shi banka bankashi yana biyo bayan uba ne ko da Hausa to kuma galibi shi bankashi yakan faraɗaɗi fiye da laifin yanzu idan yaro kai mishi magana sai ya murguɗa maka baki ba ya yi ne don ranka ya baki ba to hukuncin da kake masa yawanci yana kun murguɗa baki an gane abin da ake gaya masa shi ne in sun yi don su saba wa Allah to Allah ba zai ji haushi ba amma su da Allah zai za musu wanda za su gamu da shi bankashi ne wanda ba za su ji daɗinsa ba wanda an fassara mai bankashin amma kafin a tafi zuwa ga fassarar ya kamata mu tabbatar da cewa wai kuwa larabawa sun san kalmar al'athamu da ma'anar bankashi to abinda malaman tafsiri suka tafi kai kenan alimam Ibn jarir al tabari kabirul mufassirin wanda ya rayu tun da ragowar larabci ya rasu shekara ta ɗari da goma mafi yawan rayuwarsa ya yi ta ne a ƙarni na uku ya rasu a farkon karni na hudu kenan allah ya ji kansa da rahama ya kawo ta a cikin fassarar a cikin jami'ul bayan jami'ul bayan tafsirinsa kenan har ya kawo wani baiti na wani wane ne ibn qais da yake cewa jazallahu ibn urwata haythu amsa uquqan wal uququ lahu athamu jazallahu jazallahu ibn urwata yace Allah ya saka wa dan gidan urwa haythu amsa uquqan Allah ya saka masa da irin abinda yake aikatawa tunda ya waye gari aquqan mai wulaƙanta iyayensa wal lahu atham shi ko wulaƙanta iyaye yana da atham me atham akwai bankashi da yake biye da shi da duk wanda ya wulaƙanta iyayensa zai zo ya tarar da to kaga nan da yayi amfani da kalmar al athamu duk da cewa al-imam alusi a cikin ruhul ma'ani ya kawo amma baitin da ma'anar wal lahu jaza'u amma dai babbu sahih shine wal uququ lahu atham tunda akan kalmar athama ake magana sannan Amir ibn Tufayl shi ma yana da wata waka da ya amfani da kalmar asam din da ma'anar uquba da bankashi shine a lallasa mutum sai a ce wa man yaf'al dalika duk wanda ya shirka ko yayi kisan kai ko yayi zina to zai gamu da wata uquba da za a lallasa shi baitin shine warawaina al'asinnata min sadahu walaƙat himyarun min na a fama mahallin ya ce walaƙat himyarun ƙabilar himyaru suka gamu da asaman wato Ukuba da bankashi minna daga wajenmu kaga al'asamu kenan ana yana nufin ne bankashi da Allah ya ce yalƙa zai game da asama ban kashi sakamakon abin da ya aikata sauraka wasu ko malaman suka ce mm, al'athamu wal ithmu shay'un wahid al mai me shi ne aikata abin da ba shi da kyau ba shi da daɗi to su ma za su ga ba kyau ba daɗi amma sai malamai suka ce to ya yiwu a hankalci a ce yalka a sama zai gamu da ba daɗi ai ba daɗi wani abu ne da babu shi shi kaɗai dole duk sanda ka ji ba daɗi to akwai abin da yake ba daɗi yanzu to gwaninta ce ta larabci ai yalka jaza'an a sama ko jaza'a a samin. zai gamu da sakamako marar daɗi sai aka shafa sakamakon saboda kullum balarabe ya fi sha'awar ya shafe maka kalma don ya san a hankalci za ka kaddara ta ba shi da ɓarnan magana an fahimta yalka a sama zai gamu da abu marar daɗi to amma an rawaito daga mujahid ɗan jabar ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri da abdullahi bin umar cikin sahabbai sun tafi akan cewa a fama ɗin sunan yanka ne na wani kwari a cikin wutar jahannama wani kwazazzabo sunansa a sam abdullahi bin mubarak alhanzali allah ya ji kansa da rahama a cikin kitabu zuhud abdullahi dan mubarak ya rasu shekara ta 181 ya rawaito da isnadi ta hanyar shufayyu al-asbahi yake cewa wannan kwazazzaban a wutar jahannama da ake kiransa a saman a cikinsa akwai tarin mesoshi da irin duhu din na an san duhu ko baƙar kunama da kunama yake cewa da za a ce tsakanin ƙeyar ɗaya daga cikin kunamar da inda macizan da inda su yake tafiyar shekara wato afuwan abin da yake cikin dafinsu wato ya kai a ce kamar tulu saba'in ne na dafi a ciki kuma idan da za ka ga kunama guda ɗaya a cikinsu to ta kai girman alfadari to wannan asam ɗin kenan don haka wanda ya kisan kai ko ya zina ko ya shirka to zai gamu da wannan kwazazzaban autar jahannama a rawaito daga ikirima maulabin abbas albarbari yake cewa da allah ya ce yalka a sama a sam ɗin ismun li'audiyacin fi jahannama ai su kwazazzabai ne da ramuka a wutar jahannama ko da zaza a cikin wutar jahannama wanda fi hazzunat mazinata a nan za a adana su ranar alkiyama an fahimta ko ta saboda haka wannan dangane da tafsirin yalka a sama kenan mutum zai game da sakamakon da Allah subhanahu wataala zai masa to sai Allah ya fassara sakamakon ma yace a lahul azab idan an jefa mutum a cikin wannan azam ɗin ko bankashin ko kuma wannan ramin a cikin wuta to yudha'afu lahul azabu yau za a ninninka wa mutum azaba ranar alkiyama a cikin wannan wajen sai zan yi za a fulahul azab ɗin shi ne dai a fama ɗin kamar wa manya yaf'al zalika wanda duk ya aikata haka yi za a fulahul azab za a ninninka masa azaba to yanzu masu shiga wuta mutum nawa ne ne ba zai yi wa alisafa su ba ko amma dai duk wanda ya shiga wuta akwai abin da ya kai shi to anan an lissafa guda uku kawai al-ishraku billah قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق zina abinda ake so a gwada maka kamar hadisin da muka karanta a baya cewa waɗannan kusan su ne manya-manyan zunuban da suke kai mutum wuta haka ne to idan ya zama haka ne me hikimar cewa za a ninka musu azaba akwai wani dan mutane da ba za a ninka mai azaba ba kowane dan mutane za a fadahul azaba to yana da kyau ka yi tunani me yasa Allah ya ware waɗannan zanuban guda uku kuma ya ce za a fadahul azaba wanda ya aikata su za a ninka masa azaba to abinda malamai suka ce anan ne. ibnu ashur yake cewa fadin Allah yudha'afu lahul azab mudha'afatul azabi ninninka azabar wahi an azaba shine a azabtar da mutum ala kulli jurmin mimma zukira azaban munasiban duk wani laifi da aka faɗa shirka zina kisan kai kowanne a nemo azabar da ta dace da shi wala yuktafa bil azabil akbar an akbar al jara'im wa huwa shirk tanbihan ala anna shirka la yunji sahibuhu min تبعة من تبعة ما يقترفه من الجرائم والمفاسد wal ذاك misali zaka samu mutum daya yayi shirka haka ne to shirka tana da latal zunuba ya kuma yi kisan kai kisan kai shi din ne dai wanda ya shirka kuma sannan ya zo yayi zina kaga abin yi yawa shege da hauka to ba za a kyale shi kawai da zunubin shirka a ce ai da shirka ce ba kawai shi kenan ba duka azabar sai amma azabar shirka a lokaci guda kuma mala'ikun azabar zina su zo mala'ikun azabar kisan kai su zo da aka yi za'afu lahul azab za a tara masa azabobin laifuffukansa gaba ɗaya. haka za a yi masa wa ya fihi muhana kuma zai dawwama a cikin wannan azaba muhanan wulakantacce to abinda ake nufi da alkhuludu shine zama na dindindin ko to amma mazinaci yana dawwama a wuta da dawwama a wuta inda yana cikin ahalin tauhid za a zo ranar da Allah zai yi umarni a fito da shi <laughs> da kisan kai ma za a iya fito da shi inda yana cikin ahalin tauhid bayan ubangiji ya yi masa azaba gwargwadon iya lokacin da ya tanadar masa na azaba da kuma za a zo lokacin da Allah subhanahu wataala zai yi umarni manzala sama zai nemi a ceci duk wani wanda yake cikin wuta wanda ya taba cewa la ilaha illallah kuma ya faɗi ta da gaske a lokacin ubangiji subhanahu wataala zai sa duk a yayo su a ce a shiga wutar jahannama duk wanda aka gan shi da sofa ne na tauhidi ko so ɗaya ne a fitar da shi to wannan sai malamai suka ce yi kula hul azab tana nufin wanda ya zina da wanda ya kisan kai amma wa yakhlud fihi kuma tana nufin wanda ya shirka wasu kuma sai suka ce a'a al a nan mai yiwa yana nufin almuksu muqsut tawil zama mai tsayi wanda ma sai kaga kamar wanda ya zauna ɗin ma ba shi da ranar fita wanda kuma balarabe dama yakan yi amfani da nesa amma yana nufin kusa da ita an fahimta yakan amfani da kusa amma ba yana kun kusan ba dan kurkusa haka kafin ka ƙara so kusan wannan balaga ce da ƙwarewa ta zance ta kan sa a haka wanda larabci ne kuma kaɗai yake da irin wannan yana da abin da ake kira dalalatul mubalaga wato abin da ake nufi da dalalatul mubalaga shine salo ne na zance wanda idan ka tashi sai ka kambama abu amma ka san masu hankali abin da za su fa'idantu shine abin da ya kai matuƙa amma bai kai yadda kake ta misali kamar yanzu mutum ne yana kiwon kaji sai ka zo ka tarar da kajinsa a cikin kejin gaba ɗaya sai ka shigo ka ce ah yanar kaji sun cika gidan nan ba wai kana nufin kowane ɗaki ka shiga a'a ma'ana dai ga su nan birjik da yawa ko ƙaramin yaro ne ba haushe da ya ji ka faɗa haka ba wai zai kawo cewa sun cika gidan nan ko su ne a sama da ƙasa kawai balagar zance ta sa an fahimci me ake nufi to nan ma an ce wa ya fihi zai dawwama a cikin azabar muhana wato a wulaƙance fihi fihi wannan a tajawidi a ƙira'ar hafsu an asim za ka ce yi za'afu lahul azabu yau malƙiyamati wa ya fihi sai ka wannan zawaidin sai ka ja shi ko fihi to anan ne kawai hafsu an asim yake wannan amma ƙa’idarsa ta sila shine yana kasarunta ne in dai ba gabanta harafin madda ba ne ko misali alif lam mim zalika alkitabu la raiba fi zalika alkitabu la raiba fihi hudal kaga baka ce fihi hudal lil muttaqin yayin da a cikin qur'a kuma akwai wanda ga baki daya duk inda ya samu irin wannan sila ɗin irin yadda asim yake yi a nan haka yake ya kuke karantawa a kira'an nafi'u wa ya fihi muhana a madan fihi muhana an gane ko yudha'afu lahu al'azabu yawm al-qiyamah lafazin yudha'afu lahu fadin nan wani irin wasali ne da ita ne ku kalla sosai da kyau na'am ɗauri ne da ita ko wasali sama to wannan ɗaurin yudha'af ita ce qira'an nafi'ul madani dan haka warshi da qalun sune almajiran nafi'u haka suke karantawa wannan ita ce qira'ar asimul kufi dan haka hafsu da ba sune almajiran asim haka suke wannan ita ce qira'ar aliyu ibn hamzatul kisai dan haka lais abul harith da hafsud duri an kisai haka suke karantawa wannan kuma ita ce a abu amr zayyan ibn al-ala al-basri dan haka susi da hafsud duri haka suke karantawa sannan kuma wannan ita ce da hamza ibn abi habib zayyat dan haka khalaf da khallat su ma haka suke karantawa shanka yudha'af ita ce qira'ar jumhur kenan amma ibn kasir abdullahi ibn kasir al-makki kun ga makarantarsa marawaitarsa su ne wa bazzi ko al bazzi da kuma kumbul shine muhammad rawa al bazzi lahu wa muhammadun ala sanadin wa huwa al-mulaqqab qumbula da sanda muna yara idan muka je makaranta ana karatu da ni da malam yusuf gashina da an faɗi kumbul dariya muke <laughs> ko ma gefe muke bi ta dariya sunan ne na muji so lokacin Allah ya gafarta wa malamin mu gaba ɗaya da qira'atul ashar yake mana karatu muna yara kaman ba ma riƙewa ashe kuma abin yana dan yana ta zama duk wata ayan aka karanta ta to sai an ce wani wannan karatun sai da malam ya zauna ya fayyace mana ya ce to wani da wani da wani ga yadda suke karanta wani da wani da wani kuma ga yadda suke karanta to ibn kathir da ibn amir ashami shine abdullahi ibn amir ashami marawaitansa kuma hisham ibn ammar albasari da kuma ibn zakawan ko abdullahi ibn zakawan da abu ja'far yazid ibn al-qaqa al-madani da kuma yaqub al-hadrami wayannan guda hudun uku a biyu minas saba'a ibn kathir da abu amr sune haqqun kenan a cikin shatibiyya ibn kathir a ah, afon ibn kasir da ibn amir ah, ashe da abu amr ne shine haqqun to sai kuma yaqub da kuma abu ja'far to su kuma suna cewa yubaha afu na hul'aga to me bambanci tsakanin kira'o'in guda biyu idan ka ce afu to jumlar ta zama conditional sentence ne wani ake nufin da conditional shine jumla wacce take ta sharaɗi wa يفعل ذلك wanda diye haka yalka ba ce yalka ba jawabin sharaɗin shine in ya aikata haka to zai gamu da kuma za a ninninka masa naka haka duka tafiya da wancan da wannan da wannan duka a haɗa suke don haka shi yasa majzumun ne bisharti amma wancan kuma yudha'afu lahu al'azab sai zama fi'ili mudari'i ne na jumla ce mustaqilla wani labarin ne aka ɗauka. sanan lafazin yudha'afu an karanta yudha'afu lahu al'azab yudha'af lahu al'azab an kuma karanta yudha'af yudha'af lahu al'azab yudha'af din nan wato wanda suka karanta wanda suka karanta shi da yudha'af lahu al'azab afwan yudha'af din sune wanda na faɗa ibnu kasir da ibnu amir da abu ja'far da yaqub sannan ibnu amir shi kadai ibnu amir ash-shami da abubakar ibn asim su kuma suna karanta yi za a fulahul azab yau malkiyamati wa ya fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa'ula'ika yi baddilullahu sayi'atihim hasanat wa kana allahu ghafuran rahima sai dai wanda ya tuba ya yi imani ya yi aiki nagari wa'annan mutanen allah zai musanya munanan ayyukansu su zama kyawawa kuma lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne mai yawan rahama to wannan ku duba ku gani cikin rahamar ubangiji subhanahu wataala da falalarsa da jin kansa ya kaddara mana cewa idan mun yi laifi kuma ya bude mana kofar tuba ubangiji ya bude mana kofar tuba ya ba mu dama mu tuba mu koma zuwa gare shi kuma yau idan ka tuba zuwa ga Allah to ubangiji subhanahu wataala nan take zai karɓi tubanka ba ma zai bari wai sai wani lokaci ba sa'annan ubangiji ya yafe maka nan take kana cewa ka tuba ubangiji subhanahu wataala zai karɓi tubanka abin da ake nufi da tuba kuma shine komawa zuwa ga Allah da fasa abin da kai wanda Allah baya so da zarar ka fasa abin da kai wanda Allah baya so to ubangiji subhanahu wataala yanzu nan take zai tu zai karbi tubanka Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana tuba a cikin alqur'ani ayoyi daban-daban Allah yake cewa qul ya na asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kace ya ku bayina waɗanda suka yi wa kansu barna ta hanyar aikata zunubai kar ku yanke tsammani ku ebe haso game da rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a yau dinnan ka tuba Allah zai yafe maka zunubanka gaba ɗaya kuma shi Allah ba ta inda za ka yi mamakin al'amarinsa wai baya buƙatar sai ka nemo wani da wani kai ka wajensa baya bukatar hatta ma sai ka fito ka gaya mutane za ka tuba tsakaninka da shi kawai za ka yi tuban ya karɓa innahu huwal ghafurur rahim lalle shi Allah mai yawan gafara ne mai rahama Allah ya faɗa yake cewa inna Allah yuhibbut tawwabin shi Allah yana son ma masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin a cikin suratul baqara Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba shi Allah mai karɓar tuba ne yanzu nan zai tuba zai karɓi tuban ku Allah yake cewa fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alai annabi adam yana faɗan wasu kalmomi Allah ya karɓi tuban su shine rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al Allah ya ce walladhani ya'tiyaniha minkum wa'anda suke yin zina a cikin ku in aka samo sun yi zina fa'azuhuma a cutar da su a cuta musu a bakanta musu da kafin a saukar da ayar jifa fa in ba wa aslaha idan suka tuba kuma suka daina fa'aridu anhuma to a kyale su inna Allah kan tawabar rahima dan kuma kuna yin laifi Allah ya fi ku Allah mai yawan karɓar tuba ne kuma mai jin kai ne Allah sai yake cewa innamat tawbatu ala Allah tubar da Allah yake karɓa a wajensa shine yana nan ya amalu na su'a ya tabbata ga waɗanda suke aikata abin laifi bi jahalatin bisa jahilcin saboda ba su taɓa ɗanɗana azabar sun gani ba ko kuma ba su san girman laifin ba kai ko ka san girman laifin ai dai ba a taɓa soya mutum a wuta ya ji ta ba da an taɓa kai mutum lahira ya dawo da ba zai ƙara yin laifi ba kaga ina cikin jahala kenan Allah ya ce sun mai tubu na min karibin sannan mutum ya tuba da wuri wa ika ya tubu Allahu alaihim wa'annan mutane Allah zai karbi tubansu wakanallahu aliman hakima walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta a hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wa lil ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adhaban alim to ita taw tuba yana da sharadi muna karanta a cikin ahlali wa shurut at-tawbati tuba an nadamu ala ma fata shine yanzun nan ka zo ka ji a zuciyarka wayyu Allah na yi zina da ma dai ban yi ba ko ka furta da waka ko kuma a cikin zuciyarka kawai ka ji cewa baka kyauta ba shi kenan ka bi shar'i na farko an nadamu alama fata kai a akan abin da ya wuce na biyu kuma an niyatu ala Allah ya ƙuda ila zam ka ji ka ƙulla niyyar cewa ba za ka ƙara aikata wannan laifin ba in sha Allah daga yanzu ba zan ƙara yi ba dalilin da yake sa da ma in yin zan yi maza maza in fatattake shi ya zanto ba kuma sauran aikata wani laifi irin wannan mutum ya ƙulla niyyar ba zai ƙara aikata zunubi ba to idan kuma zunubin da mutum ya aikata ɗin yanzu yana cikin yinsa wannan supplementary condition ne ba wai asali ba ne ba fundamental ba ne shi ne in yanzu mutum yana aikata aikin to ya bari shine ne malam mai ahlali cewa wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha kada misali yanzu wiwi ce yana sha to kuma an yi sa'a yana da sauran rum biyar ya to daga biyar din nan in Allah da an gama a'a ya je wannan biyar din ya zuba su a bola ko a shadda ko inda dai ba za su cutar ba to amma fa abinda isa na ce muku wannan supplementary ne shi wannan baya hana tuba yanzu idan ya ce in ya shanya biyar din zai tuba in ya tuban Allah zai karɓi tubansa ma'ana ba za a ce to tun da ya ƙara yi ba hu tubansa bai karɓa amma matsalar shi ne in ya ce sai ya sha biyar to anan shaidan zai zage dantse a kan sai ya hana shi daga biyar din sai ya ce amma yanzu dan ka kashe sha'awar sha gaba ɗan ƙara biyar to daga nan kuma sai ya koma sai ya tuban takari hasan takaru kullum in ka gamu da shi ya ce in eh, Allah ya damuwa da mun sauko daga arfa za mu taho Allah saukowa daga arfa sai ce sai in an gama har haɗa kaya in Allah ya da jirgin ƙarshe na alhazai dai za mu taho alhazan sun taho sun taho sun taho ce to yanzu dai ba ni da fataga in na ce zan taho al'amura dai to bari dai in Allah ya da in ci zahama ta ramadan a <laughs> haka sai shekara goma yana cewa zai taho bai taho to kun ga sharɗai biyu kenan ko mun ƙara da na uku shine anniyatu a an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha amma shi ma mai ahalin ce mai in kana mutalabbisan biya idan a lokacin yana cikin yi din ke Fudail ibn Iyab ya hau katanga zai je wata mace ta'addanci dama shi aikinsa ya haura wa mata ya je kwace kuɗin mutane yana sadab sadab yana bin katanga kawai sai ya ji wani yana alam ni lillabi na amanu an li wa ma na zalamin alhaƙo yanzu lokaci bai yi ba ga mummunai zuciyarsa ta na an sun ji ambatan Allah da abin da Allah ya saukar na gaskiya sai ce wallahi lokaci ya yi kawai sai ya sauko da katanga sai ya koma ya zama shine sayyidul mu'minina ba a samu mutum mai ibada kamar sa har ya koma ga Allah to kaga amfanin cire zunubin daga zuciyarka kenan amma karamcin Allah ya fi karfin a ce wai sai mara zunubi ne kaɗai yake tuba a wurinsa shi yasa mai waka ya ce in kana layar yarjuka illa in illa mukhlisan ce in aka ce ba wanda zai samu alherin wajen ka sai mai ikhlasi mara laifi to mai laifi kuma wajen wa zai koma Allah wa ka bawa shi to shi Allah yana da wannan akwai wani sharaɗin shi ma na hudu amma shi ma ba akan kowa yake ba sai akan wanda abin ya shafa shi ne idan a cikin laifin naka akwai haƙƙin wasu a wurin ka to ka mayar musu to amma shi ma da on condition idan ya zanto mayar musu ba zai janyo maka wani abin da zai iya dakile maka tuba amma idan ya zanto misali mutum ne ya kwashi kudin gwamnati ya kwashi kudin gwamnati ya kwashi kudin gwamnati sai aka yi masa wa'azi ya ji labarin cewa duk naira daya da mutum ya dauka to ranar alkiyama ba za a bashi ya tsallake wajen hisabi ya tafi next point ba sai ya yi wa Allah bayani a ina ya samu kudin kuma ya aka yi ya kashe su kuma wallahi a nan ne duk wanda kake zaton zai iya wucewa sai ka gan shi ya faɗi a wurin domin ba magana ce ta wasa ba ba tare da wani za ku zo ba kai kaɗai ne a wajen Allah in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani farda a menene illa atir rahmani abda ko wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda in kullum man fi samawati wal illa ati rahman abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yawm al qiyamati fada Allah ya gama lissafi ku gaba daya ya san iyakacin ku kuma ya san girman ku da yawan ayyukan ku na haka zai shine isa ake kiranta a yawm al hisab day of accountability dole ne sai an tsaya sai an tambaye ka rayuwarka gaba daya sai an tambaye ka lokacin da ka fi samartaka da jini a jika sai an tambaye ka iliminka da kuɗinka to sai mutum ya ji sai yawa azanta to yanzu wace ce gwamnatin da zai mai mata da kuɗa kaddara sai ya bayar public treasury to wanne ne public treasury wataƙila ne kawai transfer za a samu daga wani aljihu zuwa wani aljihu daga wani account zuwa wani account ko ba haka bane ba amma idan akwai proper social justice ba selective justice ba yanda yawancin mutanen abin da suka yi kenan iya wanda aka tasa ake so a nuna shi za a bi in dai akwai proper social justice to mayar zuwa ga hukuma shine kubutarka amma in ka san kamayar kuma za a ɗaɗɗaka maka tarko wataƙila ma a kama ka kuma ka shiga cikin musa'ala to gwanda ka yi al'umma aiki da kudin aikin da idan ka yi kuma kakkasarar za ka samu wani abu kama yi fatan allah ya karɓa ya yafe maka zunubanka to wannan shine raddul mazalim kenan mayar da abubuwan da kai wa mutane ka zalunci mutane to idan kuma kuna cikin zama da mutane kuma ka fahimci ɗabi'a su shine in ka mayar musu ba za su tsara amincewa da kai ba har abada kai kuma la su tastaghni anhu to sai ka je ka nemi fatawa malamin me ya kamata kai an fahimta ko akwai wani wata rana ya ya same ni a masallacin albinta da na ɗorayi a nan kano a najeriya an idar da sallar juma'a sai zuciya yana so ya gani ina jin koyi ne sallar juma'a a lokacin sai muka zauna da shi ce to malam Hankali na ya tashi da bayanan da kai ya ce wallahi malam da kake gani na gawo taccen ɓarawo ne ya ce da sata na gidaje da sata na fidda iyayena daga damuwa da sata na mota da sata na hajji uku ya ce hammaka na je na yi sata wallahi yana faɗa mun magana yana tuka yana ce abubuwan ban al'ajabi da na gani a rayuwata ya ce to amma ni yanzu dama na kwambi ban yi sata ba ina jin kamar allah ne yake nufin shiryar da ni sai ka na to ni yanzu fatawa nake so a mun ban san iya adadin mutanen da na yi wasata ba wasu ba zan taɓa gamuwa da su ba me ya kamata in yi da dukiyata da nake da ita yanzu na ce to Allah ni shawarar da nake baka da ba za ka iya tantance mutanen da kai wasata ba in akwai wani da ka san kai wasata ka san shi kuma za ka iya mayar masa da dukiyarsa wata matsala ba za ta faru ba je ka mayar masa ya ce gaskiya babu shi don baya sata a kusa na ce to ina ganin a shawara ta ka je ka nemi sana'a ka ci gaba da yi wani satin ya sake damu ya ce gaskiya malam zuciya ta bata ne ba gani nake kamar ina sallah Allah baya ka ce don haka shi yana ganin gaskiya ya yarda ya ci gaba da rayuwa ba shi da ko sisi na ce to ka yarda ka sake koma a sata kenan domin ai abin da ya kai ka sata kenan da kana da wadata ba za ka yi sata ni ina ganin Allah ne ya taimake ka ya ceci rayuwar ka ci gaba da sana'a duk wanda ka gani kake tunanin cewa ka ira cikin wanda ka taɓa musu dukiya to ka mai musu da dukiyarsu to dai daga baya na daina jin duniyarsa ban sani ba ko Allah ya taimake shi yayi hakan ko menene Allahu to wannan game da sharadan tuba kenan tuba tana da matukar falala Allah yana son ka in ka tuba maza Allah sama yake cewa Allahu afrahu bi taubati abdin Allah farin cikin da yake yi wa in bawa ya tuba ya fi farin cikin mutum matafi falke a cikin sahara da raƙuminsa ya ɗora masa kayansa da komai yana cikin hutawa a ƙashin bishiya raƙumin ya zafce ya yi nisa bai ma gane gabas ya ko kudu ko arewa ba gida gaba ba gida ba yana jiran mutuwa ta zo ta ɗauke shi kawai yana buɗe idansa ya ga raƙuminsa a gaba ya farka saboda tsabayen farin ciki ma ce Allah na shaida cewa kai ne bawa na ni ne ubangijinka saboda farin ciki ma shi da zai ce ana abduka wa anta rabbi sai ce anta ta anta abdi wa ana rabbuka mazala ce akhta min shiddatil farai saboda tsannan farin ciki har yayi kuskure to yau a ce in ka tuba to Allah yana farin ciki da kai ya ka burge Allah ka yi masa abin da ya gada. dama shi yasa Allah yana takama wajen karɓar tuba bawa zai aikata laifi kamar da cikin hadisi Abdullahi dan Abbas ya daga hannu ya ce ya ubangiji na yi laifi ka yafe mu ubangiji zai ce da mara ku kalle shi dan Allah ba ku ga abin da ya ba ya san yana da ubangiji mai yafiya ne an yafe maka je ka sannan gobe ma ya je ya ƙara yin laifin ya sake dawowa ya kuma daga hannu ce Allah a sake ce kun gani jiya ma da yayi ya san an yafe masa ka je an sake yafe maka in za ka yi ta yi Allah ba zai gaji ba wallahi kai sai dai ka gaji sai dai ba dan shi'umcin sabo ba wanda guda ɗaya zai iya kai mutum halaka dan tsalle ɗaya shi ke jefa mace rijiya ya yi dubu kuma bai fito ba kuma duk wanda ka ga ya je wuta sabo ne ya kai shi ba wani wanda ya je wuta salin alin ba sabo to wallahi da a ce mutum ya ta saban ma ya ta tuba to amma matsalar shine sabo ɗaya zai iya nesanta ka da Allah nisan da ba za ka taɓa dawowa ba tuba yana da maratib abin da ke nufi da maratib shine yana da matsayi matsayi mataki mataki akwai wadda idan ya yi laifi zai tuba zuwa ga Allah to abin da Allah zai masa shine ne Allah zai goge masa zunubinsa shi kenan an gama akwai wanda kuma idan ya tuba Allah zai goge masa zunubi kuma ma ya bashi wani lada na musamman akwai wanda kuma in ya tuba shi ne martaba ta ƙarshe shine wanda Allah ba goge zunubin zai bata zai ce a canja su su zama kyakkyawan aiki duk yawan sun zama kyakkyawan aiki hanyoyin tuba akwai hanyar istighfari astaghfirullah alazim wa atubu ilai. akwai hanyar aikata wata ibada daga cikin ibadun da ubangiji subhanahu wata'ala yake so a ubangiji subhanahu wata'ala yake so don akwai ibadun da Allah subhanahu wata'ala yake son su to idan mutum ya aikata ɗaya daga cikinsu su ubangiji subhanahu wata'ala yakan yakan karɓi tubansa da Allah ne ya umarce mu da mu tuba a cikin alkur'ani ألا تقول المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير إلى أولي من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء sai Allah ya ce mai wala ya na bi liyu ulama ma fi na min hinna sai ce mai wato ilallahi ila Allah jami'an ayyuhal talla ne Allah yake ku tuba gaba ɗayan ku ya ku mu'minai la'allakum tuflihun an kun yi haka za ku samu babban rabo kuma Allah da kansa ya sake shelanta ce wa inni farun liman taba ni fa ina yawan gafara ga duk wanda ya tuba wa amila salihan thumma ihtada Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba na kwarai asa rabbu asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير to a akwai sallah da malamai suke cewa idan mutum ya yi laifi zai yi sallah ya tuba izuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya yi sallah raka abi da ake kiransu salatu at-tauba kuma ana kiransu da suna salatul istighfar wanda ya tabbata a cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi da musnad imami ahmad bi sanadin sahih an abi bakarin radiyallahu anhuma a radiyallahu anhu daga sai na abokan Allah ya kare da a gare shi yake cewa naji manzon Allah sama yana cewa ma min abdin yuznibu dhanban ba wani bawa da zai aikata zunubi yayi laifi fa yuhsinu tahura ko a tahura ya je yayi tsarki sosai thumma yaqum fa yusalli rak'atayn sai ya tashi ya salla raka'a biyu thumma yastaghfirullah sannan ya nemi gafara Allah illa ghafara illa ghufira lahu face sai an gafarta masa wa man qara'a hadhi thumma qara'a hadhihi al-aya sai manzo Allah ya karanta wannan aya wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wannan salatul istighfar kenan al-Imam Ahmad ya rawaito daga Abu Darda Waimir ibn Ajlan Allah ya kare da a gare shi ya ce naji manzo Allah subhanahu yana cewa man tawadda fa ahsana wudu'ahu wanda duk yi alwala ya kyautata alwala sun maƙama fa a raka'atayn aw arba'in, sannan ya tashi ya a biyu ko raka a hudu ta sallah to yuhsinu fi himar zikira wal khushu'a ya kyautata zikirin cikin sallar da khushu'i sun astaghfara Allah azza wa jalla ghafara sannan ya nemi gafara Allah take Allah zai gafarta masa lokacin da ya dace mutum ya yi wannan sallah irin raguwar sallolin nafila ne don haka lokacin abu ɗaya ke, duk sanda ba a hana mutum ya sallah ba to lallai mutum zai iya yin wannan sallah a yi ƙoƙari domin ya tuba zuwa ga Allah akwai lokacin da Allah baya karɓar tuba ne idan mutum ya ci gaba da aikata aiki bai na dama ba har sai sanda ransa zai fita domin Allah manzala sallama kamar da ke cikin sunan tirmizi yake cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam Allah yana karɓar tuban bawa muddin bai zo gargara ba shine in mutum yana shirin mutuwa sannan Allah baya karɓar tuba idan rana ta fito ta mafaɗarta alkiyama ta zo kenan manzala sallama kamar yadda ya tabbata a cikin musulmi yake cewa man taba qabla an tatlu ash-shams min maghribiha taba Allahu duk wanda ya tuba kafin rana ta fito ta mafaɗarta to Allah zai karɓi tubansa don haka wannan wannan kaɗan daga cikin abin da shafi tuba kenan to idan muka duba a cikin wannan ayar Allah subhanahu wataala ce illa man taba wannan illa din shi ake kira istithna'i wanda ake cewa istithna'i shine togaciya duk wanda ya aikata laifi to zai gaba da sakamakon laifin amma banda wanda ya tuba shi yasa kakka shiga tsakanin mutum da ubangijinsa in dai musulmi ne kai masa kyakkyawan zato wataƙila sai ya zo tsakaninsa da duniyar taku ɗaya ne sai ya turo kuma shi kenan ya shiga aljanna illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba to illa man taba wanda ya tuba to har shirka ma ana tuba har shirka ma ana tuba abinda dai kawai ba a yadda ba shine mutum wato ya mutu yana kan shirka bayan kun kula athar dan Abdullahi dan Abbas wanda ke cikin sahihain sahih Bukhari yi Muslim cewa wasu mutane ne suka yi shirka suka yi shirka da yawa suka yi kisan kai da yawa suka yi zina da yawa suka zo wajen manzan Allah suka ce to wa abin da kake faɗa mun san abu ne mai kyau amma fa ga abubuwan da muka aikata shin in mun tuba Allah zai karɓi tuban mu sai Allah ya saukar da wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar har zuwa ƙarshen wannan aya illa man taba sai mutum ya bar zunubinsa gaba ɗaya yayi nadama ya yi niyyar ba zai ƙara komawa kan zunuban da ya aikata a baya ba to wannan wa'amana ya kuma yi imani ya yadda cewa allan da ake bautawa shine mai yafa zunuban gaba ɗaya wa'amila amalan salihan sannan ya zo tunda a cikin laifuffukan akwai barin abin da Allah ya shar'anta to zai zo aiki na gari ta hanyar komawa ya yi aikin da shari'a ta zo da shi aiki ko baya zama na sai ya zama an yi shi dan Allah kuma an yi shi bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka illa manta ba wa amila amalan salihan sai ya yi aiki nagari wanda ake yadda aka yadda da shi akwai kafirai masu yin aiki nagari amma ba a yarda da shi ba saboda sun bar sharaɗin aiki kafiri zai sadaka amma ba yana yi ne don Allah ya sa shi aljanna ba kafiri zai zo a yi masa addu'a amma gani yake kawai saboda musulmai su ma suna da wata hanya ce ta addu'a duka wannan aikin nasu a banza zai tashi domin bai zama mummuni ba Allah ce sun makana minal ladina aman wata waso bi sabari wata waso bis sai ka imani kenan man kana yuridu wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayha wa huwa mu'min sai ka yi imanin dole fa ulaika kana sa'ihum mashkura kafirai ku suna aikin amma aikin nasu a banza Allah ya ce wallazina kafaru a'maluhum kasarabin kafirai ayyukan da suka yi na gaske a duniya na gaskiya a duniya tunda yanzu misali ka duba Bill mana ka gani foundation ɗin Bill Gates na ci masu ciwon ƙoda. da masu kansan mama akwai musulmin da yake iyansu ne a duniya babu foundation ne mai mugun yawa zai ɗau bajet ɗin ƙasashe da yawa amma ran alkiyama allah in dai bai musulunta ba ayyukansu kasarabi kamar kawalweniya ce irin abin da mutum yake hangowa daga nesa biki a kan titi ko a sahara yahsabu sabu dhamanu ma'an mai jin kishirwa daga nesa sai ya zaci ruwa ne hatta idza ya lam yajidhu shay'an sai mutun ya je wurin sai tarar da ba kowa wajada Allah inda sai tarar da Allah a wurin fa hisaba sai Allah ya cika masa sakamako Allahu sari'ul hisab saboda haka dole sai mutum ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya yi aiki na gari wa amila amalan salihan fa ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wato akwai mutanen da Allah subhanahu wataala yake canja musu munanan ayyukansu su koma kyawa daga ciki akwai hadisin da muke yawan maimaitawa hadisi Abdullahi dan Umar ubangiji zai sa a kawo masa bawa mumini a gaban sa ranar alkiyama ya gaya masa kusakuransa ya sa a zubo masa ayyukansa sannan ce kana da yadda za ka yi ne yan ƙananan ayyukan ma tukun sai mutum ya zace ya halaka gaba ɗaya sannan ya zace za a yi wuta da shi sai Allah ya ce to ij'alu makana kulli sayyi'atin hasana duk wani mummunan aiki kuma da shi kyakkyawa to shi ne fa mutum in yaga an fara canja ayyukan to dama iya kananan zunuban ne an boye manya sai ya zumbure sai ai rabbi ubangiji to ai akwai wasu manyan zunuban ban su anan ba da kazu fa yayi shiru amma su ma so yake a kasa a mai da su kyawawan kyawawan aiki sai ubangiji ya dariya sai ya ce to ya bawa na na sitirta ka a duniya ma ba ga ko ba zan gafarta maka a ku fa duba ku gani ka yi laifinka ka saba wa Allah kuma ya sitarta ka ya hana kowa gani kuma ka tuba ya yafe maka saboda yana ƙaunarka har ka yi ka gama haka tuba ba wanda ya sani shi samu ba confession a musulunci irin yadda ake a kiristanci sai mutum ya zo ya rufa idansa a gaban fasto yana ta bayanin yadda ma har yadda ya aikata laifin ma sai ya faɗa shi kuma fasto yana ji yana an sai kuma aka yaya mu a musulunci ba wannan kawai in kayi laifi ba ma wani sai ka daga hannu ka tambayi malami wai ya kawai in wani abu ne kace malam in mutum yana so ya tuba ya yake yi malamin in ce wani laifin kai ne wannan kuma ba shi da wannan horo Allah shari'a ba ta ce sai ya tambaya ba in dai ba li maslaha ba daga cikin hanyoyin tuba akwai istighfari so ɗari daga cikin hanyoyin da Allah yake gafartawa wa mutum zunubansa gaba ɗaya akwai faɗin subhanallah wa bihamdihi so ɗari mazala sama ce duk wanda ya ce subhanallah wa bihamdihi gaba ɗaya za a yashe zunubansa a gafarta masa ko sun kai kwatankwacin kun farko ne kawai yanzu kana masallacin subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri nan take fa an gama ba wai zancan a ce sai ka fita daga masallaci zuwa anjima ka fito a sakan bash a'a kana yi sha ne yanzu magani yanzu muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zunubanmu ya yafe mana ya karɓi tubanmu ya ba mu ikon tsayawa akan shari'a ya ba mu daidaito Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa asrafna wa ma anta alamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir ya dhal jalal wal ikram wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh